Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A gada kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 23 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji babi na biyu kuma na karshe na bayanin Dr. Sa'ad Abdulmumini kan gudumawar da 'yan Najeriya ke bayarwa a yammacin duniya saɓanin ta'asar da wasu ƙalilan ke tafkawa. Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi Zahara Fage ta biyo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya makili. shugaban amurka donald trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tuna ranar fara yakin duniya na biyu a kasar poland trump ya sanar a jiya alhamis a wurin wani buki a fadar white house na sake kafa rundunar amurka ta sama jannati cewa mataimakinsa mike pence ne zai mai masa a wurin wato wannan buki da za yi a birnin wasau yayin da shi kuma zai zauna a gida domin ganin an yi amfani da dukiyar kasa a wurin yaƙi da mahaukaciyar guguwar dorian wacce ta nufi florida daga yankin caribbean yana da matukar muhimmanci na zauna a gida saboda wannan guguwa trump ya ce akwai alamar guguwar za ta yi girma sosai an yi hasashe mahaukaciyar guguwar ta kai wato matsayi na hudu yayin da ta nufato yankin gabar tekun gabashin florida a cikin dare litinin a daidai lokacin da trump din yake shirya dawowa kasar poland trump ya ce ya kira shugaban poland andrzej duda ta wayar tarho domin ya masa bayani inda ya tabbatar masa cewa akwai bukatar ya zauna ya kula da tsaro da kuma kare al'umman amurka game da wannan batun mahaukaciyar guguwar a hali da ake ji kuma wasu masu hasashen yanayi a nan amurka sun faɗa a ji alhamis cewa mahaukaciyar guguwar dorian tana da ƙarfi na wato da sanyi kuma yayin da take shirin afkawa gabar tekun florida da ke kudancin amurka a ƙarshen mako da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda ya zuwa jiya alhamis ana iya hange mahaukaciyar guguwar dorian daga tashar bincike na sararin sama tana zagaya sassan duniya hadarin da ke tattare da dorian ya yi barna a tsibirin puerto rico na amurka a caribbean yanzu dai wato a cikin wannan lokaci ne tsibirin ke farfadowa daga barnar mahaukaciyar guguwar maliya da ta afka shekaru biyu da suka shuɗe amma tsibirin virgin islands na amurka ya huskanci barnan hadarin kai tsaye hadarin na ƙara samun ƙarfi yayin da yake dannawa a kan hanyarsa ta arewa maso yammaci ta kan ruwan atlantic kafin ya isa florida ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya saba wa dokar aikinsa inda ya bayyanar da wasu bayanai da ba na sirri ba ga kafafen yada labarai game da tattaunawarsa da shugaban kasa donald trump a cewar kwamitin ma'aikatar shari'a da cikin rahoton da kwamitin ya fitar wanda aka daɗe ana jira a ga fitarsa a jiya alhamis fitar da bayanan shine dalilin nada mai bincike na musamman robert mola a lokaci kalilan bayan da aka kori komi a cikin watan mayu shekarar 2017 sofeto janar na ma'aikatan shari'a michael horwitz ya ceceki kwame a kan abin da ya kira mummunan misali da kwami ya yi na fitar da bayanai a cikin wato a cikin rahotonsa mai shafi 83 akan binciken da ya gudanar akan ko kwami ko kuma lauyoyinsa sun fitar da wasu bayanan sirri ma'aikatar shari'a da bata zargi kwami da aikata laifi ba rahoton ya ce kwami tsohon shugaban daraktan hukumar fbi ya gaza tabbatar da alhakin da ya rataya a wuyansa na rashin bayyana muhimman bayanai wani sabon bincike a uganda ya nuna mutane da dama suna shirye-shiryen tunkarar zaɓe kana kuma ana sa ran ganin sai a samu rigima a siyasar uganda a zaɓen shekarar 2021 binciken ya yi dubi ga alamomin farko da suka bayyana na tashin hankali kafin zaben da kuma hanyar da za a bi a magance wannan tashin hankalin wata kungiyar jama'a a uganda ta democratic engagement and action ita ce ta gudanar da wannan binciken babu ya kubu makera aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar murar amurka a birnin washington dc a shirinmu na asuba an fara jin bayanin wani likita ɗan asalin najeriya da ke nan amurka mai suna dr sa'ad abdulmumini kan gudunmawar da 'yan najeriya ke bayarwa ga ci gaban duniya saɓanin wasu kalilan da ke yin abubuwan aisha kamar waɗanda aka kama kwanan nan a amurka da laifin damfara Dr. Sa'ad zai dora daga inda ya fara magana kan bajintar da yara 'yan asalin Najeriya ke yi a yamma. Akwai kuma kaga matasa kenan. Hmm. Idan aka zo a cikin matasan kuma akwai wani yaro wanda matashi ne ƙasa da shekara talatin wanda ake kira Silas Adekunle. Wannan shi injiniya ne na kere-keren abubuwa masu sarrafa kansu wanda a turanci aka fi sani da robotic engineering. Hmm. wanda kwanan ne yake ya haɗa kai da kamfanin nan na samar da kwamfuta da kuma wayar hannu na apple mm. ah, ga wannan ashe ake ganin kamar injiniyan da aka fi kowa biya Hmm. a matasa a harkar shi kuma ya yi kwari a ko'ina ana yi da shi. Hmm. A can baya kuma akwai 'yan Najeriya da suka yi fice ta harkar kere-kere ko a ce fasahar zane-zane na motoci. Hmm. In buga ma misali kwanan na shi ne Jelani Aliyu wanda yake kamfanin General Motors. wanda kwanan nan shugaba Muhammadu Buhari ya ba shi mukamin shine zai jagoranci cibiyar kere-keren motoci ta najeriya hmm. amma kafin ya koma najeriya ya yi bajinta kuma kowa ya san shi kuma kowa ya san irin gudunmawar da ya bayar hmm. a duniya da amurka da kuma duniya gaba ɗaya wanda wayansu kere-keren shi ko zane-zanen shi sun yi fice da kowa ya gani dole ne ya yaba hmm. sannan aka zo harkar ka sani harkar da na fi sani harkar lafiya ce hmm. akwai wani babban mu kuma abokin aikin mu wanda ake kira dr muktar aliyu ban san ko za ka sani ba profesa ne hmm. eh, a jami'ar vanderbilt wanda shi ma ya yi fice hmm. kuma kwanakin baya an ba shi wata kyauta ta girmamawa saboda irin gudunmawar da yake bayarwa sannan akwai dr aliyu fate wanda da a can ya yi karamin ah, minista na lafiya wanda kafin kuma wannan ya yi shugaban a primary health care da ake kira ma'aikatar kiwon lafiya ta farko amma yanzu ya dawo yana nan amurka kuma an ba shi wani babban mukami na shine kamar darakta mai kula da harkokin lafiya a bankin duniya da kuma shi ke kula da wani asusu na tallafawa harkar lafiya wanda aka kiri da global finance facility ko ake ce mai gfs amma dai abin da ya kamata a sani shine gaskiya mafi akasarin 'yan najeriya mm. su mutane ne masu jajirce cewa masu kuma neman abin kansu masu kuma bin doka sau da kafa da kuma tabbatar cewa sun kare mutuncin kasarsu a inda suke. Wato, Dr. Sa'ad in na fahimce ka wato mm. kaya da kenan da bayanin da shugaban Najeriya yi Muhammadu Buhari. Gaskiya na yadda da ah, shugaban ƙasa ah, Muhammadu Buhari. saboda wayannan a gaskiya ba su ko kusa da da wakiltar mu ba su yi ba shi sa na fara bude batuna da cewa hausawa kan ce wai wake ɗaya ke bata gari mm. amma wayannan ba su kai ma wake ɗaya ba dan kaman misali ne a ce ka ɗauki cokalin ruwa ka zuba a teku <laughs> kana ganin zai iya kawo ah, wani sauyi ko wani abu ah, to ba su da wani rinjayen da za har a ce wasu eh, ne ke kwatanta dr sa'ad ɗazu ka fara mu misali da wata a ingila to akwai kemi sunan babanta eh wata ah, kamar yadda ka ce kemi badenoch yau asalin ta 'yan Najeriya ce ta karbi mukamin siyasa a Ingila kuma hmm. ita ma abin a yaba ne saboda irin gudunmawar da za ta bayar wajen ci gaban yara ba a Ingila ba kawai a da sauran ma kasashe da Ingila ke eh, tallafawa. Da kake maganar Ingila eh, Dr. Sa'ad har ka sa na hmm. tuna da wani Dr. Sama'ila Bello Cafe wanda shi ma hmm. ya yi fice lokacin da yake a makaranta a Jamar Ahmadu Bello ta Zaria kuma Ingila din ma yana wato ana bugawa da shi. Akwai da 'yan Najeriya kamar yadda ka yi ta bayani da suke ta takarawa. kamar yadda kuma kuke yi a nan amurka to kana ganin kwazon 'yan najeriya na daga cikin abin da isa turawan yamma ke ta sa su cikin al'amura duk da ike ana samun bara gurbi To ai wanda yake kallon alkalima na mm. bincike da kuma yadda ake tattara bayanai mm. na na alkaliman abubuwan da ke faruwa mutum zai tabbatar cewa dan bara gurbi daya biyu a can a kowace al'umma ana samun bara gurbi mm. amma sai dai abin da ake bukata shine mutum ya a raba aya da abawa. Haka ha. Da tabbatar cewa wannan su ne ingantattun mutane mm. don bar gurbu ɗaya biyu uku a cikin miliyoyin mutane ko ɗaruruwan dubbannin mutane ba zai sa cewa a shafa mu kowa kashin kaji a al'umma gaba ɗaya ba. sai ka ce yammacin duniya amma yan najeriya ba yammacin duniya suke ba hmm. akwai abokananmu da suke manyan farfesoshi kuma matasa ne suna jami'a kamar ta qatar hmm. da ake kira qatar university akwai wani professor da na sani ahmed awaisu wanda shi ma yana bada iya tashi gudunmawar a najeriya da duk sanda hali ya faru da sauran dai abokananmu da suke farfesoshi a eh, to dr sa'ad wace rawa kuma ita gwamnati za ta taka wajen ganin cewa ku da kuke yammacin duniya da kuke kuma irin ayyukan da tura ke matuƙa matukar yabawa za ku samu ƙwarin gwiwa ku ci gaba da janyo mutunci ma 'yan Najeriya. to mu a gaskiya mu kofar mu a buɗe take mu ba da shawarwari kuma mu ba da tamu gudunmawar iya ƙoƙarin gudunmawar mu mm. saboda Allah ne ba mu wata dama da muka samu kanmu a cikin irin wannan al'ummar da abubuwa sun ci gaba fiye da kasashenmu mm. amma tun farko mun samu asali da tarbiyya da kuma ginshikin ilimin da ya bamu damar mu zo mu samu kan ma irin wannan ba mun fi kowa ba ne mm. dama ce da Allah ya bamu mm. saboda haka mu kullum ni a yanzu haka da nake gaya ma ina ba da gudunmawa ta a jami'a ta da na bari ni jami'ar Ahmadu Bello ne karatun likitanci na kafin bari amma duk inda hali ya samu ina ba da wannan gudunmawar kuma mu ma dai muna samun kyaututtuka na yabo kamar bazan zan faɗi sunan ma'aikata ta bayan saboda ba ita nake a wakilta ba hmm. a fara shugaban ma'aikatar gaba ɗaya bani wata lambar kyautatawa ta irin yadda na aiki a duniya gaba daya ba wai a amurka ba mm. ina sa rai ma banan allah ya in allah ya ci da ni zan tsara samun irin wannan nan ban eh, eh, kyautatawa eh. amma dai abin da muke cewa shine gwamnati ta ci gaba da ba na san gwamnatin najeriya tana iya kokari ta tabbatar cewa abin da ake kira technology transfer ko kuma a rika mai da ilimi gida mutane da suke da irin wannan wayewa da kuma fahimtar yadda rayuwa suke a duniya suna ba su gudunmawar. Hmm. So mu abin da muke gaya ma gwamnatin Najeriya kullum shine mu kofar mu a buɗe take kuma mu har yanzu ba mu bar gida ba hmm. kuma duk sanda dama ta samu in Allah ya da za mu ci gaba da ba mu iya ba da kokarin gudunmawar mu mu hmm. tabbatar cewa ƙasar mu ta ci gaba da kuma ah, mun ba da samun gudunmawar da za a inganta rayuwar al'umma gaba daya don duk wanda ah, ba a ci gaba da ko kuma al'umma ba ta amfani da nashi ilimin da kuma fasaha da Allah ya bashi ba mm. to gaskiya akwai rangwame kan duk wani ci gaba da ka samu a duniya mm. ci gaban mutum shine ci gaban al'umma ci gaban al'ummarka shine naka ci gaban ba wai ci gaban ka na kai kadai ba. Dr. Sa'ad abdulmumini kenan wani dan asalin najeriya ke bayanin gudunmawar da 'yan najeriya ke bayarwa a yamma sabanin zarge-zargensu da ake yi kafin mu ci gaba ga muhammad wardi kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. yanzu dai ina nan tare da Dr. Nafisa Dan Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na yi ma dakta wannan tambayar. Dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya sai ka ga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajen su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kwarai kuwa. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga da dakta ta ci gaba da bayani. Akwai abubuwa daban-daban zai yi wuya ka ce ga abu ɗaya takamaimai. da shi ne ya jawo yanzu ake ganin mata na kashe maza maza na kashe mata wa ake kashe-kashe mm. amma kuma wasu daga ciki yana mai yiwuwa daga lalura ce wasu lalurai akwai lalurai kala-kala na kwakwalwa da ke iya canza mutum tunani mutum ya rika tunani ko ya yi imani da abin da ba shi bane a zahiri wani zai rika tunanin cewa a wane na kai mai hari ne yana kokarin ya kashe shi ko ya cutar da shi so wani yana iya daga nan ya ce bari kare kaina ni bari in riga in kashe mutum mm. wani zai tunanin a'a daga lalura yi tunanin cewa to me ma ma'anar zama a duniya gara kawai mutu huta to ya kashe kanshi amma kuma idan na mutu na bar wannan shi kuma fa ya zai yi da rayuwa ya mutane za su kalle shi misali in kamar namiji ne yana tunanin cewa a me amfanin rayuwa shi zai kashe kanshi zai tunanin to idan na mutu na bar matata da 'ya'yana na farko wa zai aure ta wa zai kula da ita 'ya'yana wa zai kula da su za a tsangwame su yau wato irin wannan yana iya yi tunanin barin kashe su gaba ɗaya in na gama ni ma in kashe kaina su duk irin waɗannan suna iya faruwa to amma mm. kuma banda haka mutane suna ganin kamar masu lalurar kwakwalwa su suka fi kisa ko yi ma wani lahani mm. to amma kuma ba haka ba ne waɗanda ke da lafiyar kwakwalwa ma sun fi yin irin waɗannan eh, bambancin shine shi mai lalurar kwakwalwa so da yawa ya yi imani cewa abin da ya daidai ne don haka ba zai ɓoye kanshi ba na biyu ba zai gudun ma doka ba wani da kanshi in ya gama kisa zai je kai kanshi ƙara. saboda shi a ganin shi ya kiyaye kanshi ne daga abin da ke faruwa baya ga haka kuma wasu masu lalura kwakwalwa ita kanta lalura kwakwalwa tana hana su samun hikima da basira na yadda za su yi shi wannan laifi su yi shi su kauce ma so duk irin waɗannan abubuwan su suke sa an fi kama su amma kuma masu lafiya su suka fi yin irin waɗannan aikata irin waɗannan laifuffuka to dakta yanzu kuma sai mu taɓo batun matsalar kwaya da yanzu kusan ta bi ta'addaba mutane a Najeriya a arewacin Najeriya an ce mm. mata su ma sun shiga wannan harkar abin babu kama hannun yaro. Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsala ta shan kwaya? Haka akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan ba za ka mutum ɗaya zai wuya ka cire ko mutum ɗaya ka ɗauka ko mm. mace ɗaya kika ɗauka tana shaye-shaye in kika ce zaki tsatsefe abubuwan da suka ja take wannan shaye-shayen to zaki gano abubuwa daban-daban da suka haɗu suka haɗa kai suka sa ta a wannan yanayin da take ciki na farko wani yakan haɗa daga gado gado akan gada eh akan gaji kwayar halitta wadda take iya ta sa idan mutum ya fara shaye-shayen ya zama ya zama ya kamu da shi sosai eh akwai baya ga haka kuma al'ummanmu yanzu yadda take al'umma ce ta kana zaune ne kai kana kaduna amma kana magana wanda ke saudi arabia mm, so duk waɗannan abubuwa sun daɗa buɗe ma mutane ido na cewa abin da ake yi a wani kusurwa a duniya to kana inda kake nan da nan zaka sami ka ga yadda ake yin shi to amma su mata musamman su mata ya aka yi saka shiga cikin wannan harkar sosai ha abin yake nema ya ɓaci ko ya ma ɓaci eh, ya ɓaci already so da yawa mata su idan suna da matsala ta damuwa ko wani anxiety muke cewa mm. yawan fargaba ko depression irin yadda muka yi magana na lalurar kunci damuwa da kuma matsaloli na yau da kullun na rayuwa ya haɗu da kuma baka samu shawarar kirki ba ko ka samu influence ko rinjaya na mutane yau ba na kirki ba gashi kuma ga yanan ko ina raɓaɓa kayan shaye-shayen nan ko ina akwai su so idan duka waɗannan abubuwa suka haɗu to suna iya su sa mace ta shiga daga yi shaye-shayen a'a dan ki dan yi ki yaye ma matsala dan ko damuwa dan na wani lokaci kaɗan daga nan sai ya zama ji ko yanayin zaman gidan aure ko zama da iyaye ma za ki ga ga yarinya ta taso budurwa ba uwarta a gidan tana zaune da matar uba kuma babu jituwa ko wani abu ga iyaye ba jituwa ba kula to irin wannan duk abubuwa ne da ke iya sa budurwa ta shiga haɗari saboda za ta fita tana neman wannan wannan shakuwar tana neman wannan kaunar to kuma ko in damuwa ne gare ta ba ta da wanda za ta yi magana da shi a gida ya fahimci me take ciki ko kuma ba wanda ya nuna mata cewa zo ketawa ce a jata a jiki a fahimci me take ciki mm. so duk irin waɗannan abubuwa al'adu ne namu na yau da kullum a rayuwarmu amma kuma matasa yanzu ba su da ƙarfin halin da za su jimre yawa ba kamar da ba matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi haƙuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci mm. ba zai bincike ba wasu ba za su yi bincike ba ba za su saurara su ji lallai me ke faruwa ta ina za mu iya mu samun miki maslaha a wannan matsala taki ta gidanki so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'ana in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli na. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar ta mu Dr. Nafisa Hayatu Den da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaishe ki yanzu kuma ga zahara fage da shiri na gaba. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka da ake kira FBI, wato James Comey, ya karya wasu ka'idodin gwamnati da dama da suka danganci rike bayanan hukumar. tare da kwarmata bayanan bayanan da suka hada da hulɗa da shugaban amurka donald trump ya kwarmata bayanan ne ga jaridar new york times a cewar rahoton da aka fitar a ranar 29 ga watan agusta daga speta janar na ma'aikatar shari'a takardun bayanan da komi ya fitar sun saba wa sashe da manufofin hukumar binciken ta fbi sannan ya keta ka'idojin yarjejeniyar aikinsa a matsayin shugaban hukumar Komi ya rubuta wasiƙun guda bakwai ne akan tattaunawar da suka yi da shugaban Amurka Donald Trump lokacin da Trump ya sallami Komi daga aikinsa a watan Mayu na shekarar 2017. Komi ya kwarmata wasiƙun ga jaridar New York Times ta hannun wani abokinsa Daniel Richmond. Comey ya yi ikirarin cewa ya bankaɗo bayanan ne don ƙoƙarin tilasta kafa bincike na musamman kwanaki kaɗan bayan da jaridar New York Times ta buga labarin wanda ya danganci tattaunawar mataimakin attorney general rod rosenstein ya kafa masu bincike na musamman na robert mueller sai jaridar express ta washington post inda aka rubuta labarin cewa 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat sannan a hankali alamomi na daɗa bayyanawa cewa irin gwagwarmayar da 'yan takarar jam'iyyar suke yi waɗanda za su kara da shugaban amurka donald trump a zaɓe mai tunkarowa a baya akan samu kusan mutane ashirin da suka tsaya takara amma yanzu lamarin ya sauya a ranar larabar da ta gabata sanata kristen gilbrand ta bayyana cewa za ta janye takarar ta sakamakon rashin masu goyon baya tana daga cikin 'yan takara da ba su yi nasarar hayewa muhawarar da za a yi nan gaba ba a watan satumba sai jaridar new york times inda aka rubuta labari bayan da yankin puerto rico ya tsallake rijiya da baya ana sa ran cewa mahaukaciyar guguwar iska nan da ake wa lakabi da dorian ta nufi yankin bahamas wanda kuma shine yanki mafi girma na amurka yayin da karfin iskar yake daɗa karuwa cibiyar ƙasa mai kula da al'amuran da suka shafi mahaukaciyar iska a amurka ta ce karfin iskan ya kai kilomita 140 a kowace awa. Masana suna hasashen cewa iskar za ta karasa arewacin Bahamas yayin da ake sa ran cewa za ta karasa jihar Florida tsakanin ranar Lahadi da Litinin. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis tuni ya bayyana dokar ta ɓaci a jihar domin ma'aikata su samu damar ɗaukan matakan kariya daga irin ta'adin da iskar ka iya haifarwa wanda yake zuwa tare da ruwa kamar da bakin ƙwarya. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Zahara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dallami Joja jihar Neja, Najeriya. Ina kira ga gwamnati jihar Neja a halin gaskiya halin da muke ciki general asibitin Kagara. Asibitin Kagara gaskiya ba maikata. Biliyon da zaka kai mana lafiya a general asibitin Kagara ba maikata. Ba wanda zai sa masu ruwa ba wanda zai zai masu kula da lafiyansu. Ya kamata duk wanda suka rage asibitin nan kuwa masu shara ne. Laburori ne ya kamata gwamnatin jihar Neja ta ta mai da hankali a kan lafiyan talakawa jihar Neja. Gwamnatin talakawa su san cewa ana yi da su na kira gare ga taimaka a taimaka a zo a kawo mama wannan ma'aikatan nan. muna da shi ma'aikata Allah ya sa a ji kukan Alamijo Jakagara jihar Neja Najeriya. Assalamu alaikum biyoyi e Amerika mai magana Kasuma Aliyu Sardaunin matasan asa da a jihar Sokoto. Ina so in wani da wannan damar kuke bamu. Ina n'a ga 'yan ƙasa ta 'yan Najeriya. Mu ci gaba da duk fara roƙon Allah ya Allah shi ƙara rawa mu kanmu Najeriya lafiya shi ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya. Wannan ta ta shafin da ke samuwa musamman arewa maso gabas da arewa maso yamma. <coughs> Allah ka mana ƙarshe ne. Ina roƙon Allah ƙara shirya muna mu shi ƙara ba su natsuwa su samu ilimi na addini da kuma na zamani domin kauce ma zaman banza. Da fatar Allah shi ƙara taimakon shugabanmu ba Buhari shi ba shi iko yin matalaka ne aiko. fata da ci gaba gode mai magana Kasimu Aliyu Sadaunin matasa a jihar Sokoto. Assalamu alaikum VOA mai magana Alarab kana gaskiya babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. Zan yi kira ga gwamnatin Najeriya da babban bankin Najeriya da sauran bankuna da akan kuɗi a gigi wanda suka ce in an sa gan ba zai karbu ba. Ya kamata gwamnati ta bai wa mutane wa'adi wanda zai ɗau lokaci zancen cewa ya gyaggyan kuɗi abin da ba kuɗi a ƙasar to kuma ana cutar da mutane yanzu masu kuɗi ana nema mutanen karkara a sasa tsara. To yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya an manfa a takaice. kasashe guda uku mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sun gabatar da wani daftari da ke kira ga tsagaita wuta a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya wanda ke fuskanta ayyukan sojojin gwamnati masu samun goyon bayan rasha wanda suka fara ta cikin watan afrilu To nan muka kawo ƙarshen shirin manonin lokacin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan Mustapha Gide Malumfashi. na jami'ar bayero ta kano saboda ɗaurin auren diyarsu aisha mustapha gide da angonta ibrahim ahmad kayawa da za a yi yau dinnan juma'a 30 ga watan agusta a masallacin juma'a na markas da ke rijiyar zaki kano da karfe 1 na rana allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi babu makeri da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin jimin ku ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri